وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابن فسني كاين دين كركوبي واروني را كان سيغني محمود بارا ay banda kan ir salam aranga dar silam tarai wan salam yang ir na su jinda hallasin warai ir diyau su banantase kangati annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Abanda banda irgogil ngari ŋwaari irko karami tonton. karame namir ñak fo sinay kul kayay nden carmargune wo irkoy subhanahu wa taala ama i goye ɗaya hadar yango ama dan ine sigi subanantera namir ñak fo sinay irga salan irkoy ɗiya muhammad sallllahu alayhi wa sallam cinara kan irkoidiya kan sugin da halis tabbata ga ana sallallahu alaihi wasallam gati sugin da halasi ngwarai warai a irko irkoidiya ga gati muhammadu rasulullah irkoi subhanahu wa ta'ala ne irse annabi muhammadu cinara والنجم إذا هوى ما دل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى irkoy subhanahu wa ta'ala ne kan nga irkoy kan bera beri a jar nga gaze da handara wata handara siri a kan aran hanga kangati annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amman darai amman tansi ay kulkan irgoja sallallahu alaihi wasallam gogaci mantikala wahayino kan irgoji subhanahu wa ta'ala aga sambagaka annabi Muhammadu ga wahayi jibril malaika ngono gokanda kangati sofiro abanda irkoyɗi ha sallllahu alayhi wa sallam gandi irkoye gambara ganda fakari kaariyan kam sinda wasiti mana borfo sino gandi irkoye game borfo man kagaci ngono gati hadisul qudsi hadisi hananantayi hadisa hadis kan hadisul qudsira la yushtaratu fihi attawatur hadisul kudsi ki ne rasin di mene filana jinnati wal filana da filana matakali ne jamanon jiga ya sahayin am tabbati Irko ya muhammad sallallahu alaihi wasallam irkoi subhanahu wa ta'ala ngono na irkoi ya hananan di sai na ne kan ma yantiku anil hawa annabi muhammadu asissalam fundai bayira ay kulu kam fattir ko diya dena bon kul mantikal wahayno kallam gaga zamin ko diya boray in ir ko diya sallallahu alaihi wa sallam dorandi a foyanne matikal don kono a foyanne a borno gan. ay kaga ci yang ma hiya illa asatirul awwalin ina sanne manti sanni fo yanno kalde borgine wana jande no wahiya tumli alaykum ka ko soben jawaransi a foyan ina wal iyazu billah ina ga innahu la majnun in ga deri koy ga ko wadi sanno dum ci yang ina ko dia ya sallallahu alaihi wasallam manti kal borno kan alakkale no furajin imera sai no ir koy gogin koy dia ya sallallahu alaihi wasallam hananan ikul kan fattil koy diya de na bon kul alfa kalam ko gaga wadna sin sikka imma mu kankate wala aga hawu kangate ilkoy subhanahu wa ta'ala noni annabi muhammad sai alam nashrah laka sadraka yalla annabi immanin gande yulwandin sai wala hakika ikon irkon ya gande yulwandi eh, irkon ya sallallahu alaihi wasallam ganda bu bo matkar ga ma fe gati kisira zaari godi yago rai ga foru jibril malaika zumbu an irko dia sallallahu alaihi wasallam ganda Kwartu, an shaytan wani ba kan gara an min anka irkoi tabaraka wa ta'ala a gane irsi annabi muhammad kinira wa wada'ana an ka wuziraka annabi muhammad ni wani tinaye kan gintinan di irin da mai zuman daga kani bon manir ko diya asinde tali zunubu siyaga dama annabi ñammay mantikal masumin hen annabi ñamma kulir koyno gaba tas tali ti hala bada nge wo hin koyno gi batu tali min annabi ñamma nono ti ha annabi ñamma stanti to ir ko diya muhammad sallallahu alaihi wasallam talai bumbo bo ir koy bangan dir sai gangani kul zeri kaka ga manin ko go ir koy diya hanana ni kan talisi mana ago hadisra kan sayyidatna aisha ummul mu'minin anay ko dia sallallahu alaihi wasallam sai lamin ko dia aga hanna kan nafila no cin kalmon go aga hanna kan nafila kalacce mo fusu tigriya mo sabbai sai sayyidatna aisha ne ya rasulullah ni ko gin bon tabanti ni mahannak nafila mahannak ya fice wa kad gufira laka ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar wani suratul najmi rayin koy ne li yaghfir laka allah ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar hadisai mo na tabbatar da kan irkoy diya irkoy na talai kan agajin ajinda da wakan gogo ko kulin ko ni tusu asinda talimo zahano annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono gati al amin borna nanta kai iman begil ko ya jarna ban sanni kam sukan cim do hari aseno makka bore igine ko ya sai muhammadul amin ba ka kan di sai biyautara inin gai man yadda so soho an bore marbu yalla dai ga naran sai wangu goga kaga kwaro wa aran yadda ine wallahi ngi yadda zam irman begin jarna ban tangani ne to haya kai go charan di mantikal cimno irko subhanahu wa ta'ala nga follono bore mi irko e fondi imi irko e gane yam fondi agono nga no bore go yenje imi irko e jengo fo irko subhanahu wa ta'ala ni irko dia jerandi ane warafa'ana laka zikraka annabi inni mayo jerandi nun kulkan ni ma la ilaha illallah kun muhammadur rasulullahi gaga so kufa binde zarin kul bori ba iman ba in ko diya ma bor ko mara cayan guwara farilla guwara ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah arsilama tarai ganji gaba afa rabo no go tin ko diya alayhi salatu wassalam yau tara tabbatan diyam zamana bon tabbatan ni koy fo kul sikal ir koy man yadan annabi muhammad bor man tar silama asabai sai da tara noyongoɗo kadde ɓonne achhadu an la ilaha illallah achhadu anna muhammadan rasulullah ikkoy subhanahu wa taala gogo fongandi ɓoray se kan sandai a sandey aga margande dogonayi sandey mo wasa day hankan irkodi adenga sahabay idi sun taray sintinawati kala to nan kan ine mata nasarallah annabi irkoy gata sina ne ga ka wati fono ga sina wo ga ka irkoy diane sahabe sai mihim suru ala inna nasrallahi qaribun irkoy ga ka sina aga manu ado sumodu zama famiyan gono kayan ibita da muhammad cinara zamkine bore mi siyedden da to kul bore on kul koy guna ngay kuray bor yela fante kango ngay kurara wali ngay dumora bore sindi hina bor kul ne innin sallatin bore ga bor kul go nga bore gursu gay yen non se da yela fante fo non se tal fo kan sinde darza igi sobe ki gursu gay zam se kan ki yeddan dil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam sabbe se no il annabi se banda sandey banda ganda dogone ir koy ya sine yon banda sahabai zagu du dogone kal aba hurayra ne inga ga hambur am sukoy gette bore ala harano ir koy jilmandi yang, ka ir koy subhanahu wa ta'ala an yulwan imma yulwayan idi yulwayan annabi muhammad say, fa iza faragta annabi wati kulkanni jingar ka ban fansab ni fundo ma ta bandin da addu'a jingi na irin naran sai kan irko da ga hannu jingar kalce mu fuso aisha da nasi ni gogin bon ta bandi yalla ifo no ni ga ni gaji ya fursai ani afala akunu abdan shakuran yalla ba ai sin zunuba ai sitte tamkan gugu sabu wala annabi muhammad ne irko ra no gugu ga hannu jingar kalle irce mu fuso alfa'ir mu annabi muhammad al'umma irkwai sabiyorra irga arsilamai margu irga ka arsilamtarai margaido irga farhad irkwai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam in ma da maulidu na wadda silamtarai margafono mirkwai da sira jogore sai sabiyon irkwai tabaraka wa ta'ala tabaraka wa ta'ala annabi muhammad sai suratul sharhira wa ila rabbika farka annabi ni mi biniga koy ni koyoga il koy dia akulo kulo mantikal il koy wonno il koy goyra hinde nago asi hay kun kan cindi sanira il koy dia si al bini cinara sen il koy dia alayhi salatu wassalam ne de de uhudu tondo cin kura gonga se asinga farhandi ibne cinin fo cinin ka bisa ay fo cinin se il koy dia sallallahu alaihi wasallam wata kulka yi kanda sai hadiya kan kanda sai haifo a gagga hinnu hankan ga windo murado bai lokacin da kul a mafai mai da kira gamara ya dinga nan muhammad ilkon hinna gano a gabi ne ga kul wasan bai sai na malona shekul islam ga ne kan wa inna itina al-mustafa ainu kimiyya yanda annabi muhammadu mantikal kimiyawu bumbo zato no igila sabu kimiya danga bore kenga yanda gabi zai ba kai ga tasarrufati teɗa kangana andu ñamando gon ɓora sai. to en kodi alayhi salatu wassalamu won kuliyan mantikala kimiya zato no. annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam irna ran sai kan sahabe ni doron di dan son kafa ibene eh amma bon ya siriyan dingai nyangai dingai babai kan kamo kan ite ise kalir ko ya ka gogoro agogici sahabe sai ane matakancin dai aran gonan da ya ci ne don al'ummai yan bisa ima albordi ga kan daga kayandi imina sai irji an dinika din addina amne wallahi ngi safay dinga dina sande ku karango forongo sana im kande si fa yu'udu mafraka ra'sihi im siyo de ke bora bom bindura im ne ni ni chafar di ir koy wani chafar amne ngi chafar ima dumbu kalima fe challe hin ka challe woni ko kan har woni kan har im ye kan borfo im ne ni binde matin diwo kinte filan se amne wallahi ngi chafar ir koy dago ci sahabe se im hin tina da sanda suru imkande borga borgo kayandi im ko di alayhi salatu wassalam ne imkande kande guru taji ima singi bora bon hamnora gafo kurora ima satu alfa azab wodi gorko kusina kalde bora idin kayri ko subhanasi asabbe se farha yan woni yandumi e koy subhanahu wa ta'ala ngono bore charcharda ngono bore subanda koy na te bore se babu charai alfa sande nek kam bore ngiara sen kana ashabu moy sey il koy diane igi bora bongo satu basora imna se nigi yek funi dina ga amne wallahi ngisi ya din kal bora fun don fun im bor ga kayandi im danji fun su gusura imne man cimman ci far bora amne wallahi ci far da wanji ima tu titar dan jora ibne bande bora mo se matino ni diwala asinan kal bore ni igonde wana addina bon sande de kankami asina imtafa wane ra irko ji alayhi salatu wassalam wan sahaba fo kan sigine abazar abazar ne matakal gifar borno ke agogo goro lokaci a tinara ya nya fosin don tunanin din kure makka ay ma ine ka kisa akisa a yi ma ne diyo foka bor foka kam woni ngi yande bi nyamano ay ga ba hanni koy kul ya yi sai a asanni sai mukande sai labari nya fosina di suna sai kala ni unes wal anis kan haka ne wallahi aidi al bor foka ya ta kallama fi makharimil akhlaq aidi bora ago salan da beri beri ra da su tira kan irko diya kan dirse zaman makari mulakala irko diya kan se da su banayan da yankan da borgo ga da san bugte bor kun no sila silam tara yanka asai no irko diya siraci gore se kul bore mi faham bi irgo diya in faham de matkan no annabi ningo gorate de bore kanga na bore mu go dadin du modin sambu kan dina sambu al dunyaga kan ba na ga wayta bani ane bora sen kan nyak fosira sa ne halka kaso ay woni man kan de sai labaro kai ba alfa bu mbotu nugo bon sai kala ka hijja kala ka makka abu zar al gifari wo borno kan matikala rawi al ahadith no hadith na ga billah bormono kanga arsila tarai ha yangai jegi ko dia singa muluk faham dengar dina sai ne ko bono na alquran ra fasalu ahla zikri kuntum la ta'lamun da daran sibai to kulwa bai riko dai ha bayri riko mo dina na arsilama tarai bai rai aga tin saga armanno jawab kanga wasin a bazari kaga zumbun makka yau barkun sabai ali ibn abi talib adi kan a alhalo jingara bat maradina ka gogoro adi ka ga himi yau an san bu kon dango kwaran ga girbi hinza ana ha ifo ga tibi yau tara mafaro anin kan ai ma ine borfo ko kwaro ra kan aga annabi nyamma tare ce ga ko ga ga nyambi matakan diyau no ali ibn abi talib ne wallahi hakul anai sanno kan ni goga ha matikal cimno wa innahu la rasulullah boradin in ko diya muhammad sallallahu alaihi wasallam ana cimno diya diyawno amma ibobo dini ga hali fo kanga e hamburan zama ba zarri borno kanga An ke ga bani ga suba de kani do ay te danga har ne go sambu harodi ni ay subay ka tolli tolli fonda ko subay ka murmur fondara ni ce ban gara zaman fa handi hani makka da borka go sumbu. gane ni ko koy ko diado direct asfala gore siyadda igin kosare amar silam tara sintina wato noya asena bazarri tarihi ga ne kan ago borgine ra kan sintin ga fur arsilam tare wato kan cine ali ibn abi talib dirgidira dirgidira boro ga ce banda kala ko gufurir ko da wingaran ga mu furo ka ngandir ko dia fatare afaham tabaikan mantikala annabiyyan mu korano zamande minyam mukora iga sambiyongo astum gorfusi ikul gabay ilkoyne ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam alyahudai wo iga irkoy diya bay mataki inga is arabai ina labaro kul chonga jirera ana irkoy diya sallallahu alaihi wasallam sai ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay tabbatan di ay hakikan di kan koy fo kul si kal irkoy nin annabi ni mo ni manti kal irkoy di yawno irkoy di ana sai an kai gabani kakiye ni bore do hatta ya ati amri har ni ma labari ka irdu yoyan sun kan kamira no ko so be ar silama wat kul kan jinni go patamra kan addina aga kan kam ni sai masate da gabi don dondon diya ma dondon da koy bumbo tabarak wa ta'ala alfagay ne kan kin koy bumbo ci qur'ana ra khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam be na da gande koy ni taka jirbi iddum di chargamra al yahude no de kan koy fargano sabbe seno jirbi yanta mana ko bandi iyanta irko gon fulan zam koy ne wa ma massana min lughub qur'ana ra farga igine far lugu go larbe igine kan zangadai mu boy fote kan ni bina dum bodi kan ni mate fargade hundo rabani gagare sika chabe in koy ne be na da ganda ta kiyara ni ninga malaika amma ko hinne de non goyoti sa go golla dem malaika gase ane sandai dumi zaman ngai ha be na da ganda ta il ifo sai no tafsir koy ne koy wadi te am du ku chabe ir sai atta anni musmuso irkoy hay kul kana ga ba ma amrahu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun irkoy hay kul kan satun mo fitka ka dabu na ne hayamati hayamati amma ngam dukin chabir sai alfa alfa mosu asan bai sai no irkoy na bayna ta ka hanfo matkan bada'i zuhur koy gaci ana labaita ka hanfo ana haraita ka hanfo ana hawota ka hanfo ana turaita ka hanfo ana wainata ka hanfo ana handota ka hanfo irkoy ga hinga kulte mo fitik bura asbato mo fitik il ko subhanahu wa ta'ala min fahamani asayna il irkoy biya ne abazar sin koy arando hal ni ma ay e mi sama bangay assalam tara isa te de rigima isa te irma te so honda ma bana kanga te kulbati ha'a da'awa no gorgo te kayni kaynan borella kale candi mate maharimul akhlaq In irko dia da su banan te ka kan da kore sun mabor yandi bankan su bor yendi sai sai madabu bankan nin pati manno bankan su ba ni sai duri irmo kuna bankan su ba bor sai duri abada addu'a non ta mahalci istiyari irko dia muhammad sallallahu alaihi wasallam aji a ne su zama di a ne na sakulla ta hanyar alhali a bazar ne sannowo ni diya utara wallai sa tuku ayge fattaga jibora kulɓa ma hankanga te kulmati aba zarre fattaga ka kaba batamara mara ani ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah innahu la rasulullah hakkun ina mate kwarora alfayi fataga zaga karkal kalkalina furganda amana bondumil koy ja yamaro se ngono kanda ga wodi asay jin bor fo cerew yang gomni ku sara silama se silama ngin jin fo charaw to masimi hinrano nekta kammo cimimo bonnago fa ani hayo aysa tugu hayo berindi nan kiga tugu cayan fallon ko karanga digi te hinka a gorno kan zollorani ga te istam fata sabbai sai no kan ca ngo to nan kato igate ganda imiye gate bene sunna izginarin ga iye ma ga sabbai sai ilkon ma assalamu fahamandi watidin no irko ja babu kaino kan sigini abbas bin abdul muttalib abbas aka ga kum Abbasar riga abasar sani ne kin da bibun janada amma kwara no iga ma garno da abasar an yaran ga halasi boro kan gifar borno zangadai digo do su barkar Na ran sai aranga bai kan do sunaran ko gara habenga boro do su no dai ara mu bai da an kargu yare ya haram to haram maran sta goy no hari anai se gifar borno gifar mu haram fata cho fonda bonno wallahi boro daran na wi haram naru mai ban zam la rabbi alfa bor follon wi yanse dumo kulbe charwon isita be sen ke nyir ko ya samba ka ko madina sintina ga ani inga famiye kure kinga gi bori gana bori ken ne tal jenge sen ni ya fa watin ga ne bori ken kingi mu ya fitar sai ni ne ko da ka gir madina kullu ala kure ranu to je jingi ci wata resi watin ga ana ga ana sallama makon a al ligifari bakin godi lokacin go a abazar ligifar ngono ne annabi muhammad se ni ya rasulallah wo hadisi ya noon irin maksudo ɓum gono a ya koye ɗiya se ni mai wasi wasi yan nogati bora masani ci se kan bora bafu ne wal bora bu sanno a gimnafa a sai no inni abazarri afu aga hadisi filla riwaya ra ina ganda hadisi kan mutu zongin kan da dake in kanta borno kan aga arsila matarai hayan aiti amma na fambore kan cingina ba anil ko ya sai ai wasi ai yamar wasiya no gati yamar yan kangir ko dia ni arsila mesi bor kul musta tin fo in kan bisin ga kadai wani wasiya gon ko mo cin an kan ba ni bugen bandu bore giti musir kin fam yonam bo hawe an kun me me no gati aslam zar kware bun ba ga gwan badin sai du folara amma an kun godo kan ko ko kware dai ine bani ne a wallahi yo kasan dai go de dai bor sube an kan buyen ka bor an kun kan walla kalo ingai man fahamda to wasiya no ti hankan nigi ne bore sai dai bu wata yakin wata yakin filana gai hagar wal filana sai hagar wal aiki filana ha wal filana ba ka ga kaido a sai ha badala ai san ha badala ba su sanasi il ko ne wane arsilamu kul imsina do tije fa arsilamu no ile zamir ko ne qur'ana ra wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut yar ga burmi sina do tije ne fundi kusuda an ganda gudu suba ni sibe mo labu kata ni gudu ya nga borkul gana ka ka fuja jise bon na borkul ti ir ko diya na se la takdab sanni ze follon ni ko diya ta se ane aba zarri hanke ke chini se masufutu mana ni faraddada miraran ir ko diya ni yeti ir ko diya na se la takdab la takdab sanni zo kan kin se de na aba zarri masifutu masinnan ni bina mutun en ko wiya mouhammad sallllahu alih wa sallam ɗinga bon mantikal surantano halimul mono ko ni alfa gani halimu asuro a suuro ba inne da min ko ya madina han fo gon fo ndin koye ɗiya diban daga cendi kala ir ko ya borga kango ir ko ya ga borga na seede ka ir ko ya jindaga ani henin ir ko banya ayno koi arzaka kan goni sera fam kese danga dai mine bor kan gandal man in kuna dai almano ni sa dan baksi ne koy boraga ne bora sai ayno irkoy arzakara kan goni kan bara ni be bora su borno bor kursi ba kale mine in wonno alhaji ke ba ni mai noni noro ko ni noga wani ga bora ga ga wallahi ni su ba amma din na sai koi arzaka kan goni sai annoi sai ayi wai koy banjeno borasin no irkoy zan zakka boradin goy guna haya kana te irkoy sai mu alfa kan kaman da gago mu kalginda te seda borgani ginda ya irkoy da na sai kimi ne arzaka irkoy arzaka nan amma mai ga hamu ai wannan ko ne ya kan jenne doran ane ne cimmo don irkoi arzaka no sai mu mo dani gano ana to ifo ko gisi sababu kan sanin wone je adege bay me dino me gidi hanni wo su annabi nyamma no wani man tan annabi nyamma zama annabi nyamma gora ina sifan da zuru ni ko ya mu musulmi non ba ana no in ko arzaka buradin ye ngai boray do ane ya qaumi aslimu hayir boray wa tubi buradin ayya kai kwado aga noyan no malla ya kaful fakara aga no noyan kan si hambur tal tare waradi wallahi annabi yammano to haye kulu ibar silame madati ne bayin dron di kala ton senan kanno hin asuro ifo sayir ko diani a bazar se ta bazar na mingu wasi ana sa mi su a bazar borro ka bon sumoru mbe ba bore ragan de bore yankin alfa istiyad de kaina kaina fo kul boragne ne yefi lora to abazar an ganda ababakar siddiqi bafune an ganda umar bin khattabi bafune usman zabana watini muawiya go sham dete amir almuminin an ganda abazar yan idu mushkila tafsir aya fora wallazina yakzimizuna zahaba walfidda wala yunfiquna fi sabilillah bazar yang inga wa ifahama do kan in ko diya ne si alzakbis muawiya mo zaban wadi rada alzakaka agar silama no kain kaina an baitul mal je kara ga ro dam i mushkila no ya aya din fo cara wora amma i goga aya fasara ne wa aya din fasara mbori hal bori go solo kula ne ta kuba fogu afangu kai ko diya ne ga sengam su binya bore mo tunaga abai kan dinga kai no din bon waran ko ngi kin kaze baye takuba yedi jengora ga diraw tare fo ko aram bono ina sai. ara wo indaran sab kwara aso be sai al fagay ihima aga til sigane mi hin suru za'ir ko ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wati qur'an aya re du mushkila za sahabe son maulidiyan aslam tare margai asino borfam na gono molid gono bore mana sino ya jingu bori asbori dalil kusiyal fa wani abtik su bore mi hina suro zamzai ko di alayhi salatu wassalam wati da sahabe wate gumbai ni kira ni cercan ni canda amma hal ni hin suru doron dogon ni suro hin yema mai ko subhanahu wataala aga nino awan sufra suro doron dodi din hina suru kul irko gin kai bananda suro kanni asan irko diya ne yati ala nasi zamanun ga hawuka boriga kan alkabidu ala dinihi kalkabidu ala jamra kan bo kai ga dina ga te wokin irko ga ba tak tak nigi him sanga barkan go dangi ga yin kambara bar sa hal dangi ze ga yang dorme bo sahala ko dor zamodin wa jarrabe mo minti bu bor ngel kati bor ko arde ko som de jisu fo dal bor ina gay al fasi gay so bore yi al kilsi gay ngel su im don din ko ja muhammad sallallahu alaihi wasallam aba zarri adirnodin ngai muskoy kan charra ka char hasarau zama fongo kirko dani la takdab ngai mo siyadda bor mo tuku qur'an ayaga wa umar bin khattab irko ja wate umar ma bor fogo gal qur'an chaw de umar na dide no te zam gorno kan siya danga mo gadi gase an tursu tursu kala goran dir ko dia jini ane chaw ir ko dia samba anir ko dia sa mano ago qur'an chaw dal hali dum kuma man yadda da fatin ga boradi no qur'ana aya chaw annabi ne cimi makka go chaw yadin deno innama unzila alquran ala sab'at ahrufin qur'ana harfu iya bonno ina chaw ina zumandi nege in kama ihdina sirata nege ma bor fo mena ihdina sirata mat kam bore kay man fahamda din kai kaka je gar waddu he wallaili iza saje ma ka rabu wa ma kale ini aran se mat chawyen chenge tuno. wallahi iga tari ngai bonga i tari alqur'ana ra alqur'ana ga wodi matikal warshino agoni tabbatante ba jami'a rai ga chaw waddu he yanki kaka naran se bore dini suwan alqur'an war mune waddu ha mati zano di mushkil ni kande mati zano di fitina ni kande limam kante jiri wai ta ci agogo waddu he boranka ne aswani amman kande fitina aso no umar bin khattab kan boradi ngi konda e ko jaru cibi mono qur'ana ina zuman di ala sab'ati harfin ihdina sirata nik ma bole nga jow ihdina sirata da han kan himandi yadiya abazar adira aka madina hal bawo ni ngete muawiyan letter hantum usman bun affan si anem ana bazar ba ko ara fengi bon wallahi si faham da gora ay kul kam bore te asiya dan da ga khalifa ma jam kaf aka madina madina mu halga kaso alfa zamika anir ko da sai ay wasi ir ko da gun hal benen da ganda di arawo kam go butu ir ko da sai masu futu alfa futai da bin yango no di bala gun sintini borani no wona na na wo kubana wal qur'an tal te man hin suru ma wo ma kar amin kar ban kal fundi mun kal bore mu ficara balawna kande hadiso do bore na tatbik hadis no kay imam al-bukhari imam muslim na filla adde de bore si futu si binya to kul an binya kan bani te boran tal de filana ya fa se woni talin wa mayni ya fa bore kul wa til si gay min jar suru an binya bu gor bani amma har bore ne su goyda hadiso wo alfaga go nyotin sema ma cindi se kayno fo min tinka tokul an binya su gurbani ogon dagdi fitini ala hali kanyo go gutire wallahi gogo don daran no siyadda wona o isate borse bon guranda ha bor mi himsu arsilam hin kan nugo ko karno da fitin bono hul ba allah la an balli man kwara dama limam no di jin funa arsilam e jin bordini imam da bisnodi ni am sipsi meger kwara da bori gogo himsu kul an binya kan bani nodin koyne makkara yeg sanni fo tunandi ya bazar ni kan woni en ganda bore sugor bani madina rawala afwan a yeg tun akoy gor saji fo ran kan ganda wondo hinno go goro on do ne ni gini sin su don dinna ir gor bore ra do abisa ese ani ne der ko zama bazar wato kancine tabuku wango ga kan ir ko dia ne bore se tabuku ni go kondo wangu zamir koy da ini aman bay ka tunu ago kon gore do illa warra bi ghairihi di go koy wen ka ngai amni sai wani fune harino halde bone fatta mu dinde da mu wongugo sandi wongugo doru amma kai koy tabugo kalkaci sai kan tabuku nir go koy kul musola to bor yangono bor ci da kay man koy aba zarri darza kan gasin ko alayhi salatu wassalam do kal bore ine kan akar haro zambono kan ga fatoci mo akar haro no sigde matkangal ba abinde dir kana go dir ce ga gir ko dia hamne jirbi fo i hink banda ina wallir ko bor fo fonne ir ko dia ne kun abazarre ir ko mate boro mate abazarre zan bore ke wonji ka wongo dir ko na aizu man dibo lokacin su wasa ina wallahi abazarre ne ir ko dia ne to madalla ane abazarre aga bafune ngi hinne aga dir ngi hinne aga bumo ngi hinne jiri waran zikindi fo hijira jiri waran zikindi fo na bazar ko ke teksi sajira ngan ninga khadimo hinno gono kal wondo on do na sini dini ga bagam hayo kul jang hin surin, mbay way borwa hay kul karan furagen foy ane dai si, aram mai nyumai aram mai kasance aram kanda kisi kon da jinde da in koy dia ne ay ga bafu ne hinne ay ga bu ay ga dira e hinne ay ga bu mo ay hinne amma cimbandi ko jama foyo no ngai fiji alfa i gono kala jama fo bagiga in wadi tigo gor lokaci kal jama fo bangai ani men gis fonda jindiga misa ragal da abdullah ibn mas'ud ko jawan sahaba bambata kango goni alquran chawyara an ma kissa gono amma ko sey ga dungulen dara ka ya cire kali ibari e baga ta mukin bi fonda jinde ine yone bukono fa ne wallahi bukono wondo da khadi mo ngey mo go fonda kambo ga kin jama fonde ngey mo zuruka ine mayno a bazar na wani? Abdullahi ibn mas'ud akati akuwa anna allah akbar sadaka rasulullah aw kama yaqulu rawi an ko jaga cim il ko jani aga bafu ne hinne aga bidi hinne aga bu hinne amma cimmandi koye jamanu ga sutura ina sutura In fiji nde ko sa ko ngeji rawra ine wonɗo diso se daram koye aran khalifa kan gono sai kan iri abdullahi ibn mas'udi sahaba mashhur no ibambata agoggo ne ra qur'an al tafsir jinra ibnu na bazar sutra ngew bisa ko ngey muradora irwan sanno khulasa kul la naka silamai im hen jar suru im sibirnga im sifutu jar im hen jar suru irga dungur yandi wonera wakara hebdu daidai ko subhanahu wa ta'ala amirno wa karra ir hatta e ir ko ma ir yafanda mir ko ya hinnenoɓe kan ko ay ɗum kan dial ba kunu gasanta no ko subhanahu wa taala di bora kusse marsilame batu amar silame no lakkal kane amar silame ni zam hingeno gar silam taray tangam te ngono gar silam taray tangamite yingayan ngono gar silam taray tangamite ko subhanahu wa ta'ala mbore yingandi kan, ga halal ikko mbore go jenga gan yense amin no ko jale salatu wa salam wa albarka irgo ya fice jimo iri hang sinega zamso hali bisina ganga te ni mi krano kor fo se min to wayi karne se bora imim charsur irmo ira lo mare kurra hun kun de no ko ni dar zakar ni mo ka kwar wonira ya dinga irmo iri sabu ɗum woodi ni kayna kan irɗo irmo ir kakaji bore see bore ma yafir see nde kukandimo kay tawi bon irkom goye kurdenne sigi subhanau hmm. Wassalamualaikum wassalamu wabarakatuh. wa rahmatullah ko